ايشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون yanzu za su sanya waɗannan gumaka abokan tarayya ga Allah a wajen bauta alhali sun san gumakan ba sa halittar komai ballantana su cancanci bauta su kansu halittar su aka yi to ta yaya za su sanya su abokan tarayya ga Allah